Samar da tsabtataccen ruwan sha mai tsabta ga al'umma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati sai dai a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar kaso mai yawa na al'umma ne baya samun ruwa wanda ke zaman ginshiƙin rayuwa to sai dai a kowane lokaci a arewacin Nijar ana ganin jerin bidoduwa na magidanta da ke neman ruwa a bakin famfuna inda wasu yankunan suka shafe kwanaki arba'in ba tare da sun samu ruwan ba inda magidantan ka yi tafiya mai nisa domin samun ruwa ga kuma tsada lamarin da matsalar ke neman zama babbar barazana al'umma mun kai wajen kwana arba'in ba mu da ruwa kullum wahala muke sha ruwan ɗari uku kullum muke sha irin wangama gama a ba mu yi a cire gobe ba mu taɓa gani ba wani bi mata ƙarfe uku mace tana ɗauke da kura bai da wani fa'ida famfo tun da dai baka samun ruwa yadda kake so sai ka bar gidanka ka tai kasuwa ka azama takka tana nan ta samu ruwa ta ɗora ma abinci sai ya kasance ka zo gida matakka ba ta yi ɗori ba ya ta iya tun da babu ruwa matan mu duk sun koma yan garuwa muna cikin mawuyacin hali ni yanzu a ƙaramin takadidi yaro takwas gare ni ba da halin sayan ruwa kura ma sai sai na a rabu tuwazar du matan mu ta neman ruwa. Muna da matsalar ruwa da kun ga da muke kwa mu iya tahiyan ma. Tarin matsaloli ne dai da suka haɗa da sauyi yanayi da kuma wasu ayyukan gurɓata muhalli da wasu al'umma ke gudanarwa. Suna daga cikin manyan dalilai da suka haddasa wannan matsalar a cewar Sumana Zakariya, shugaban da ke kula da samar da albarkatun ruwa na jihar Agadez. Kusan ruwan ƙasa ne a ce sha, ruwan ƙasa ko in ba a yi ruwan sama da yawa bai zuwa da ya cika da kyawu balle ma a samu rijiyoyin na su samu ruwan da za su ɗauka duk yawanci rijiyoyin daga ɗaukar sam-saman nan ruwan sama ne in ya faɗi ya ta yi ya kwanta shine ake ɗauka to akwai matakan da aka ɗauka abinda gwamnati ya tsara a shekara ga abin da za a sa hajjan banne ruwa da abin da masu kama ma gwamnati suka tsara duka cikin abin ga guda ake sashi wajen miliyar 200 da miliyan 700 da goma sha takwas aka sa cikin wanga jiha wajen zancen yin mashaya. Matsalar ruwan sha dai ta zame al'umma a arewacin Nijar karfan kafa lamarin da ya sa wasu kungiyoyin fararen fulla ke duba yiwuwar shigar da karar kamfanin da ke samar da ruwa a gaban kotu saboda yadda al'umma ke wahala alkasun mato 'yan ƙungiyar farar fulani a agades mun kai kona da rida ashirin har yanzu masalar ruwa ba ta kare ba wannan bayi ba ne mun mai riba ta magana mun fa za mu kai kara yadda ka'idar dokan aiki ta ce a yanzu dai al'umma a wasu yankuna na Nijar sun zuba wa sarautar Allah ido suna jiran su ga ranar da za a raba su da wannan matsala wacce aka shafe tsawon shekaru ana musu alkawali a kai. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar.